Ba ga aiki tare da musayar ɗalibai da kuma barin kofa buɗe ga duk ɗalibin da ke muradin karatu a kowace jami'a da ke nahiyar Afirka ta yamma batun bunƙasa harkokin koyo da koyarwa da kuma nusar da gwamnatocin nahiyar game da mahimmancin lamuran bincike kana da aiwatar da sakamakon binciken domin haɓaka tattalin arziki siyasa kimiyya da fasaha da kuma zamantakewa na daga cikin al'amuran da ƙungiyar ta sanya a gaba farfesa abdullahi yusuf rubado da ke zaman shugaban jami'ar jihar jigawa da ke garin kafin hausa shine sabon sakatare janar na ƙungiyar shugabannin jami'o'in ta afirka ta yamma jami'a ba an yi ta kawai don a koyar da yara su samu digiri ba amma jami'a ana so a samu sabon ilimi hmm. so kuma sabon ilimi ba a samun shi sai an yi bincike muna so a wayar da kai ma waɗanda masu jami'o'in nan hmm. a wayar musu da kai cewa lallai bincike yana da muhimmanci shi zai sa kasashe su ci gaba hmm. to kuma binciken nan ba zai yiwu ba in ba a ba da isasshen kuɗi ga wannan jami'o'in kamar yanzu mu muna da dangantaka mai kyau da secretariat in ecowas akwai ecowas commissioners su ne suke cuɗanya kuma da shugabannin ƙasashe hmm. akwai abin da ake cewa communique na aika ma su wannan commission din hmm. domin su nazarinta hmm. kuma su fahimtar da shugabannin ƙasashe kenan cewa gafa abin da jami'o'i suke ciki a tarayyar afirka ta yamma a cikin wannan mako ne dai jami'a ta jihar jigawa wacce aka kafa shekaru uku baya ta yi bikin ɗaukar ɗalibai karo na uku su kimanin ɗari tara har ma mai martaba sarkin haɗeja alhaji adamu abubakar maji ke kira ga gwamnatoci su rinka baiwa ɓangaren ilimi kashi hamsin cikin ɗari na kasafinsu a kowace shekara. kira ga musamman gwamnatin jiha saboda a ƙarƙashin ta wannan jami'a take da lalle a ƙara kaso mafi tsoka ni in son samu ne ma a ce kashi hamsin ma na kasafin kuɗin jiha domin sai da ilimi ake yin komai shi kan kasafin kudin sai da ilimin kasashen waje ko kasashen turai ilimin ne ya sa suke cin gaba saboda suna binsa kamar yadda ya kamata suna bashi goyon baya kamar yadda yake kamata so muna roƙon allah ya ba mu nasara ya ba mu ƙarfin gwiwar taimakawa ilimi saboda jama'ar mu ta zamana ta sami ilimi ta samu rayuwa mai inganci a shekara mai zuwa ta dubu biyu da goma sha bakwai ne dai jami'ar ta jihar jigawa wadda aka yi wa lakabi da sunan tsohon gwamnan jihar sila lamido za ta yaye rukunin farko na ɗalibanta yayin da kuma nan da shekaru sha bakwai masu zuwa ne za ta rinka ɗaukar ɗalibai kimanin dubu ashirin a kowace shekara in ji farfesa abdullahi yusuf rubado lokacin jami'an ne za ta abinda ake so a yi duka za ta samu faculties wato tsangayoyi kusan goma sha biyu departments fiye da ɗari ko hamsin haka hmm. to lokacin za a ɗauki ɗalibai ma kawai ɗaliban da dai za su zama suna cikin jami'a za su kai dubu ashirin Farfesa Abdullahi Yusuf Rubada kenan shugaban jami'ar jihar Jigawa da ke garin kafin Hausa kuma sakatare janar na kungiyar shugabannin jami'o'in Afirka ta Yamma Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.